ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau hudu ga watan goma sha daya watan watan daga hijiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana dace a duniya da lahira domin tsarkin sunayensa to muna dai cikin babin ciniki kamar a ce babin tattali na arziki a ƙarƙashin ko ta tutan shari'ar musulunci don musulunci yana da ɓangaren tattalinsa wanda ya saba da tattali na gurguzu ya saba da tattali na ainihin demokuratiyya ko jari hujja musulunci na da hanyoyinsa na neman kuɗi daga cikin hanyoyi wanda suke kawo kuɗi akwai saye da sayarwa saboda kanan musulunci ya tsara yadda za a yi to bayan mun ci zangon cinike-cinike da dama yanzu za mu je wani ciniki musulunci ya yadda da shi wanda ake ce masa bai ulkhiyari da larabci kenan ciniki a yi ciniki a kulla ciniki a ba ka zaɓi ka ta yi ka duba idan wannan ciniki ya yi ka kawo kuɗi in bai ma ba ka dawo da kaya shikenan albashi mai son zai zo ya saya wannan ake ce masa wanda za ka yi shawara ne ko dai mai ma dai uku don haka mai littafi allah ya saka mai da alheri ya ce walbai'u alal khiyari ja'izun idan daraba lidhalika ajalan qariban ila ma tukhtabar fihi tilka sil'a أو ما تكون فيه المشورة haiki sai musulunci ciniki akan zaɓi halattacce ne wannan mutum ya yi ciniki a gama sannan a bashi zaɓi shi mai sayarwa zai je tunani ko kuma mai sayar shi ma da yana da tunani amma idan daraba a ajalan idan sun sanya masa ajali don in ba haka ba zai iya zama akwai cutuwa ta wajen mai saye ko cutuwa ta wajen mai sayarwa a ka'ida ta musulunci ko la darara wa la dirara wannan za a ba mutum zaɓi har zuwa ajalin da ilama tuktabaru fihi tilka sil'a yadda za a je a yi gwajin wannan kaya au ma takunu fihi al-mashura ko kuma wanda zai sa mutum ya yi shawara da abokai ko da ƙwararru shi wannan shi ne ainihin nassin risala mai irin wannan tamu yana ce ya ba da wani ɗan ƙarin bayani ƙasa kafin mu dawo asalin risala ya ce wannan ciniki akan zaɓi sawa min al-ba'i aw al kaga can ya ce ciniki akan zaɓi ya halatta ko to a nan abin da za a yi mutum tambaya shin waye ake ba zaɓi mai saye ko ku mai saidawa kaga ba a tantance ba irin ɗalibai a yau za su nemi ƙarin bayani to shi ne shi ƙara bayani yake cewa wannan aidu ɗaya ta ɓangaren mai saye ko ta ɓangaren mai saidawa ka iya sai da abu ka tafi neman shawara aw kullum min huma ko kowannen su ije eh. aiko wannan shi ifi sauki yanzu mutum ya zo ya cinikin mashin dinka duk da dai ya zama abin da ya zama eh. ai karshen da sai za ka je ka nemi shawara kaga kai bako ne ko bako bako ka ce bari in tambayi kawon garin nan kada ko an buga min Eh? zai iya yiwa mai sai yanzu ba naka aka sayawa to shi ne aka baka kace to za ka shawara ko to ni ma ku kasai da min da mashin din kan nan kace za ka sai da mashin to ban da mashin na so na saya dubu hudu ko dubu biyar ai ka gana ne mai shawara sun ce to amma dai ka bari kila tun da ka sami da shi dubu hudu da magana a ciki ko kaga da zan yi shawara an yi ba ka da bashi ba ka kan da wani mai kwararrababbin mashin wanda ya buga ya ce wai ya kake gani mashin dina an sami dubu hudu hau ka ji kaga je ya hau ya dawo ya je ya hau da ce malam ba shi kudin hmm? ai kaga lahiya lau amma in yi ce ce ce za ka je ka samu makanika abinci kawai mayar masa ba ka so ko kyauta aka ba ka rabu da shi sai ce wannan suleiman ana ka da alheri wata lalura ta taso kuma ka ato hmm. na komai manne mai a kai da za ka hau ne yanzu ni ne zan ba da na mai ta da ba ni nake son hau ba ai kuma an ba da nama in ya ba da wa zai hau ni zan hau ba ma na taba dan a caba haka ai na samu wani zai je kawo ya ce hau kaga naira dari biyar haka in je dawo naira dari can na samu na riga cikin sai sake hawa in kai duk ina jin lafiyar mashin ɗin ai ko na samu to wannan dai magana ta fito A kullum min huma aw min ajanabiyin ko wani ma daga nesa ya zo ya ce ka sai da mashin ɗin kilan mashin ɗin kan nan ka je ka sai da mun bai da magana da akan mashin ka gani ba ni da ba ni zan saya ba kai ne mai mashin in ce ban yadda ba he na shi shawara ta kuna shi kenan tun da na da iko da gai a janabi au bai in waqifa ko battahu awwalan ala imda'in ko yatawaqqa ko ciniki aka sayar amma ana jiran mai sayar da kayan baya nan sai a bada lokaci duk zabi ne to wannan magana alhamdulillah wannan karin bayani yana da dan fa'ida sosai wani mutum da ba daga waje shi ba mai sai ne ba mai saidawa ba amma shi ke da ikon zartarwa wala ya juzun na fil khiyari wala fi odati thalathati ثلاث ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوضعها وإن كانت وخشا to a wannan ciniki na khiyari ya da riga ya tabbatan an sa ajali to ga abun da bai halatta a cinikin wala ya juzun na kadu fil bayan bayar da kuɗi bai halatta a zaɓi da ba za a ba da kuɗi ba kila ciniki na ba dole tabbata baya ba ba za a biya ba wala fi udati tharasi hakanan ba a ba da kuɗi a garanti da aka bayar na kwana uku akwai kalman ce udatu salati hiya bai'ur ke sai da bayi ne ala ya kuna damanu alal bayi fi ma yadhharu fihi min al-uyubi a ce asara na kan mai sai dawa in wani abu ya bayyana muddata salasa ayyami ba'da dal aqdi wabtida'uhu min awwalin nahari min al-mustaqbal shi ne dai garanti a baka kaya a ce an baka kwana uku ana da gadara da wannan kayan galibanin an fi yin abayi to ka je ka jarraba bawan ka gani e lalle bawan nan ya bawo lalle injin nan ya inju lalle wannan abun ya bayu to shi ma ba a ba da kuɗi a cikinsa ai ka ga mutakari bani ne da khiyari wannan sayari gaba ɗaya ma ba za ka je ne ka gani wannan kuwa dama garanti aka baka na kwana uku wani abu ya auku shi kenan asara na kan wanda ya sayar wanda ya sayar wala fil muwada'ati haka nan muwada'a shi ma ba a bada kuɗi da sharɗi ita muwada mutum ne ya sai baiwa to ana ganin kila tana da ciki kila ba ta da ciki sai a ɗauko ta a ajiye ta a hannun wani amintacce har ta tabbatar da kaga in ta yi haila ɗaya an tabbatar babu ciki tare da ita shi wannan muwada'a ya ce ja'alul amati ala da aminin kun gan shi a sanya kuyanga a hannun amintacce rajulin hawi mura’a wannan duk ne namiji ko mace ila an ta zahara bara a tarahimiha ha a tabbatar da kubutan mahaifanta fayan bari mu bai uha a zartar da cinikin to a ciniki nawa ne ba a ba da kuɗi uku na ɗaya zabi na biyu da tuttalasi na uku muwaza da aka satar da sharaɗin an saye ta amma fa za a je idan ciki ya bayyana to na mutumin farko ne in kuwa ta tabbata babu ciki an zartar da ciniki ita ce muwata a wannan ciniki uku ba a mai ike da suna ba a ba da kuɗi gade duka wannan tattalin arziki ne irin na musulunci hanya ce ta neman kuɗi irin ta musulunci ta inda mutum dukiyarsa kada kazanta ya shiga ciki faƙatu fi zalika wadda manu البائع abinci a wannan lokacin khiyari da kuma mai ike da suna asara in ta taso tana kan misalin ainihin mushi mai cinikin mai saidawa duk cinikan wannan inda abu na asara na kan shi abin misali yanzu an baka mutum ya je zai yi zafi bai wannan sai ciwon ciki ya kamata ta mutu wa ke da asara mai eh, ita shi ne to to in ba an yi ta da wajewa ba ai karshen ta a lokacin za ga rikici ya taso ka kashe min baiwa eh iyi to ai hanzu baiwa sa ce tunda ciniki bai tabbata ba zai ciyar da ita tunda baiwa ce amma an karfe na ya kaga in baka taba shi ba ba wanda ya same shi don kada mai mancan ya dawo wanda a tsallakar da shi can kai dawo mutane wa inna ma tawadau lil istabara il jariya allati lil firashi fil agalabi shi ma kamar dai kalmomin baki ne sai ya fassara ai akan yi muwada'a ne a ajiye baiwa don kubutar da kuyanga don ganin kuyanga ta kubuta allati lil firashi wanda aka sayo ta don yin sadaka fil agalabi don kada kaga ya sayo ku yanga zai yi sadaka da ita wata biyu uku sai ga ciki kaga na za a fara jan inja cikin wancan ne a a cikinsa ne kaga in ta riga ta ciki ta zama umul walad ko to kaga ko an ja masa in ba cikinsa ne ba kaga an cuce shi awil lati a karar bayi ubi wata ko wanda mai sayar da ita ya tabbatar da ya take ta kaga aiki sai musulunci mutum zai kai ku yanga kasuwa icewa mai sayanta na fa sadu da ita ko ba ta yi istibra'i ba shikenan kaga riga ya sani wannan alati lil firashi fil agalabi aw illati aqara al bai'u bi watayako wa in kana da wakhshan ko da ba mai kyau ce ba saboda domin in ta riga ta yi ciki daga wancan kaga ciniki zai tashi ta zama ummul wani juri mutumin farko wadanda da haka nan dukiyoyi ake kappa kappa tsare su kuma kappa kappa kada mutum haram ya shigo masa ta ko'ina tunda kullum cin halal na daga cikin abubuwa da suke fiyayyu to wannan ma ita ma layin ta gano tunda buyo nan yau buyo a tattalin arzikin musulunci yana kulle ne a cikin littattafai kamar yadda aka yi maganan gazul fikiri addinin musulunci an karanta tarihin dokokin an iya an karanta ɗalibai sun karanta amma an sa kwado an kulle yau musulunci sai dai a masallaci za mu gama wannan karance-karance cinikin nan karshen ta an kaje ceceniya ba haka ake ba in kaje kasuwan bacci ba haka ake ba kai nan ana fita dandali ba haka ake ba ana yin cinikin da yadda al'ada ta gudana sai dai allah na nan dole a karanta wannan shaɗa a tsare ta ana sa ran allah zai kawo canji tunda ba yadda za mutane su bi waɗannan ƙa'idoji in ba da shari'a ba an gane ta muna fata da wannan sakin layi ya gano kuma mutum zai iya zuwa ya je ya aiki da kansa daidai gurgudu inda ya shafi ɓangarensa wala juzul bara'atu min hamli illa hamlan zahiran والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع kuɓuta daga ciki mutuce ce ba nashi ne ba baya halatta illa hamlan zahiran sai ciki a salari nan ya ƙara bayani a can ciki ban san me yake cewa ba ina ma na wurin biyar ko almana annahu la yajuzu albara'atu min alhamli الذي يتوقع ظهوره في الأمة العلية وهي التي من شأنها أن تتخذ للفراش بعد اشترائها وقوله إلا حملا ظاهرا يعني وقت الأجد فيجوز ولذا لا يجوز أن يبيع المالك أمة علية ويشترط على المشتري أنه بريء من حملها بحيث لا رد له بسببه لما فيه من الغرر نعم dole haka za mu sake kwakwalama mu gane karatun ko da babu abu abun ake nufi a wancan maganar mai risala la ta juzul bara'atu min alhamli illa hamlan zahira abinda ake nufi annahu la ya juzul bara'atu kubuta daga ciki bai halatta mutu ce ba ruwan shi da cikin ba nashi ba ne ba allazi yutawaqqa'u zuhuruhu wanda ake sa ran bayyana sa fil amatil aliyya a baiwa mai daraja min التي an شأنها dalil firashi. ita ce daga ɗabi'anta halayenta a rike ta don yin sadaka da ita bayan kansu da kasan a ce ma gwanjo ne ko an ce gwanjo mai ake cewa giredi giredi ne ko akwai na ɗaya akwai na biyu na 'yan gwanjo har da na uku ma ku sai na biyu ko mai matsala to haka bayan suke giredi giredi ne akwai bai wadda da gani mai tsada ce sai a attajirai idan aka saye ta kyakkyawa ce sadaka ake da ita ta akwai kuma wacce take gata nan wanda za a sayo ta don wanke-wanke sharar kwatoci ɗiban toka kai bola ayyuka da irin na wahala ita kuma waccan dan bambancinta da mace kaɗan ne mata aure babbancinta ba mai tsane ainihin ba ne ba to saboda kanan inda irin wannan bai wace sai yadda ita bai halatta sai an mata istibra'i shine yana magana al'aliyya wahiyar latimin sha'aniha an tuttakhadhu lil firashi ba da ishtira'iha wa qawluhu illa hamlan zahira ya'ani waqatul aqadi yayin da ake kudurawan fa juzu to wannan ya halatta ya halatta ce mutum ce ba nashi ne ba walidha la yajuzu an yabi almaliku amatal aliyatan bai halatta mai baiwa isai da baiwa mai daraja wa taratu alal mustari cewa mai sayanta annahu bari min hamliha ba faruwan shi da cikinta bi haizu larar da lahu kada je can iga tana da ciki ce zai dawo da ita bi sababihi lima fihi min al-garari an gane don haka yi mata kubutar yi mata istibra'i ta kwan to wannan magana da ina fata ta fito fili eh bai juzul bara tun da an ga cikin ai kaga daga an ga cikin shikenan ce baka dawo min da ita saboda ciki to gashi nan a fili ai cikin ta to wannan magana ta fito wala ta juzul bara'atu min alhamli illa hamlan zahiran wal bara'atu firra keke mutum yayi bara'a a ba ya halatta mimma lam ya'lam al-ba'idu wanda ba'i'i bai sani ba wannan magana ta kwanta sai wata duk dai layin wannan ne ba zaɓi eh eh tun da shi dama bai sani ba bai sadu da ita ba bai san da cikin ko bai san da cikin bai ce to yanzu dai shi bai sani ba amma ko baka ada masa da ita saboda kasan su ai suna da gaskiya mutumin zai sai da kaya sai ya faɗi gaskiya to amma yanzu shi ba bai sani ba ko tana da ciki ko ba ta da ciki shi dai bai sadu da ita ba saboda kana kada ciki ya bayyana a da masa da ita ko idan kasa ya kasa ya ko irin kayan nan da ke cewa babu gwadawa ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يصبر wannan babi ne na tausayawa tausayawa ga bayi tausayawa har ga dabbobi amma dai wannan bayi ake magana bai halatta a raba uwa da ɗanta a tsayarwa sai ya yi famfara ake cewa ya zuba da haƙorin farko ɗin nan kaga hata bauta a musulunci ita bauta a musulunci tana da martaba mutum bai shiga wani hali ana tausaya wa bayan ka'ida doka ta musulunci da aka aje ba a ce da daga mahaifiyarsa a sayar da uwar daban a sayar da ɗan daban ba a yi haka wannan akwai nau'in rashin tausayi sai ɗan nan ya kusa wajen shekara bakwai ya shake fanfara zubar da haƙorin farko eh? duk babu babu manya suna ji kuma yanzu ba a kula ne bakwai ko tara tara kai har daga shida shida bakwai to ala ayyati halin an dai fi biyar to kaga yaro ya yi wayo kusan ya kusa ya riƙe kansa da kansa ba to alhamdulillahi maganan khiyar ya kare kuma muna fata an samu cikakken bayani akan khiyari tsakanin maganan mai risalan da maganganun mai ta'aliki duk guda biyu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan ɗaya ne daga cikin gababuwa na tattalin arziki a cikin musulunci albuyo ulfasidatu shi ne ke cinikin da suka haramta a tattu. dama farkon babin ai ya gama shi a alkur'ani ya gama cinikin da kalmomi kaɗan wa a halallahu bai'a wa harrama riba wa kullu bai'in fasidin fa damanuhu min al-ba'i'i fa in qabadahu al-mubta'u fa damanuhu min al-mubta'i min yawmi qabdihi fa in hara suquhu aw taghayyara fi badanihi فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله cinike-ciniken da suka haramta ko kuma ba haramta ba batattu ko an yi cinikin batacce ne dole a kwance shi idan aka ce maka wannan ciniki batacce ne to muddin kaya na nan za a dawo da kaya a karbe kuɗin don haka ka ce duk wani ciniki da ya zama ɓatacce to biyansa asararsa na daga wanda ya saida wanda ya saida in ba ɗauka ba ai akan yi ciniki a kayan a hannu mai kayan Fa in ka ba da in mai sai ya ɗau kayan nan fadamanuhu min al-mubta'i asaransa na daga wanda isa ya min yawmi qabdihi da garin da ya karbe shi fa in hala suquhu aw taghayyara idan ko kasuwarsa ta canza hala ta juye kenan ta juye in ma yayi kasa da yawa ko yayi tsada da yawa ba shine haulin kasuwa ba aw taghayyara fi badanihi ko a jikinsa ya canza bawa ne kenan ko Sani ya ce fa'alaihi ƙimatu hoto zai biya ƙimansa yau maƙabdihi ranar da ya karɓe shi wala ya rudduhu ba zai dawo da shi ba ba zai ce zai dawo da shi aka karɓi kuɗinsa ba tun da dabban ya canza wa in kana min yuzan in yi daga cikin abin da ake mudawa ne auyo kalu ko ake sa shi a nauyi wancan nauyi wannan mudu falayaru da mitlahu idawo da irinsa ya ba da wata lamba can ice hala sau ko ai ta gayyara bi ziyadatin fi thamani na kasan fihi don kasuwa ta kan yi irin wani juyi hi isa dole kaya in dai jinsi da jinsi sai an yi hannu da hannu wannan magana ta kare a cikin abubuwan da sukan canza akwai wanda ba su canzawa aka ce wala ya fi wala yi riba a hawalatul aswaƙi juyewan kasuwanci kasuwanni bai kubutar da gidaje idan gida aka saya ciniki batacce duran da aka warware cinikin za a dawo da gidan a karbi kuɗi tun da gida yana nan gida ne bai tashi bai kasako ga dai wata lamba ya bata a ƙasa indal malikiya ya futul mabi ubai an fasidan ba da ƙabdil mustari lahu hawalata su in kana a ƙarin mithili fal hayawanu ya futu bi hawalatil suki magana ce dai maimaita kawai ainihin abun sai saidawa kan yi fauti ma'ana ciniki kan tabbata kenan bata ce bayan mai saye ya karbe shi canjin kasuwa na janyo a ce mutum ya saya kenan in kana gairu a in ban da gida ne mithili wal hayawanu ya foto biya walatil ke amma gida fili yana nan fili ne sai a dawo da shi a karbi kuɗi wannan magana ta ƙare don haka sai wata matsala sabuwa as wa ma ya ta'allaku bihi shi ma dai wani ginshiki ne mai zaman kansa a tattalin arziki na musulunci saboda domin ana gudu wajen canjin wajen rancen nan kada riba ta shigo don wa ahallallahu bai'a wa harramar riba rance da abun da ya shafe shi wala ya juzu salafun ya jiro manfa'atan ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء أبون هكايكي ainihin rance bai halatta rancen da ike janyo alheri bai halatta wannan ya zo da kalman irin ta fiƙihu ga mamma duk wani rance da zai janyo alheri wannan rance bai halatta ba yi isa mutumin da ya ranci rance a wurinka to in ya zo kila ka zo lumfasa ya kawo maka ruwan sanyi kakkasha tunda ya kawo maka ruwan sanyi ne da baka ba shi rancen nan ba ba zai baka ba ka ku kana cin kaɗan karɓo dubu ɗarinsa kana sarrafawa sai ga shi a rumfakka ne na zo ne mu ɗan gaishe ka to ina wani lafiya su ɗan sha yogurt kuɗin ka kasha. sha hmm? a ai ba za tun da ba zai lissafta da shi ba ya zama haram ne riba ne ka ci saboda kana zance zance ko kana hawa motarsa kuna zuwa makaranta eh ga ruwa zan ga jeje ka ba zai shiga motar ka ba to dai na ba karanci to jarra manfa'atan tun da ga mutane ya ja gilas ɗinsa ya gangara da masansa zai tafi can sai ga wanda ya bashi bashi sha gida za ka tafi shigo mota ka ce ba za a shiga ba girance na ne kudi na ne ko kuma ba haka fata mai kudin biya ka amma nan ya kamata a duba idan ya zama dama yana ɗaukar shifa to kila za a yi musamaha da wannan to amma dai bai kamata mutum ya rufe idonsa da gangan ba duk wani abin da za ka fa'idanta wanda in an je an da ba dan rancen nan ba bai maka shi to bai kamata ka yadda ka fa'idanta da shi ba wala ya juzu bai'un wa salafun ciniki da rance bai halatta an gane wani shiri ne na damfara na 'yan kasuwan farko kuma yanzu ma suna da shi kada wani je gano shi na tsamman ya gano ne abin arziki an ce mutum ibadarance ko a ƙara masa kuɗi ba ruwa ne ba haram ne ko sosai ce to shi kenan zai yi ranta zai saya sai ya sai ya ranci naira dubu ɗaya sai isa kayan ɗari biyar akan dubu ɗaya ina fata an gane nan menene aka yi kada a ce ba ku gane ba ba fakihe ne ba wannan abun ana sai da shi ɗari biyar wannan kuma ana sai da shi a dubu daya. sai ka zo neman rance sai dai zan ba da mummunan misali a kai na ta ce maka ga dubu daya rance na sayar maka da wannan nawa ke da shi ya ce kawo dubu daya. ka gane ko sai ka haɗa nawa za ka kawo a wata to me aka yi akwai ribar ɗari biyar amma kuma an yi wa Allah waye ba riba ba ai sai kai kana so hisa ka saya in kuma ka ce min ba za ka sai wannan dubu ɗaya ba ce ta yawon ka ba dubu ɗaya da zan ba rance eh ya haƙo kuma amma dubu zai zama zai zama dubu hisa aka ce ba a haɗawa eh faɗo ga niki. to shi ne aka ce ba a haɗa bai'u da salafu to shi ne aka ce muku ba bai'u da salafu wayo ake a cikinsa yanzu ma'aikaci daga cikin ƙananan ma'aikata tun da mafi yawancin mu duk ƙanana ƙanana ne sai ya zo neman rance dubu ɗaya kafin wata ya ƙare sai ka ce masa to me ake sayarwa na naira ɗari biyar eh? jallabiya ko ce to za ka kaga rigar kama da ta mutu ka sai jallabiya gaskiya ne ya eh, masallaci ne <laughs> ma'aikaci ne daga masallaci bai sai da jallabiya a masallaci shi kenan ce to kai yanzu dubu da kake na ce to ga jallabiyoyi masu kyau gumama wannan jallabiyan nawa ɗari biyar a nawa ake sayar da ce a yanzu dai tun da yake kai ne kawo dubu ɗaya malam mutane ba san abin da kuke yi in an magana ce ba wani tone tone idan ka ce ba za ka sai jallabiyan nan dubu ɗaya ƙarshen ta zazzage ka ike fita ka ba shuri kai ko ma'aikaci ka duba dubu ɗaya nan kana da bukata da ita jallabiyan nan ta ɗari biyar ce amma dubu ɗaya Ka sai ka ta haka in ka fasa san jallabiyan nan ba a baka bashi eh? to kaga wannan wayo ne na yan kasuwa da su tuci ainihin wanda suka matsu za a ce amma a galabi a yanzu ma'aikaci ne fi wannan shiga wannan rikicin ɗin to gaba ɗaya da shari'a ta kalli abin akwai wani duhu duhu aka ce kace ce to haɗa canji in ya ciniki da rance bai halatta hmm. eh? ya a yaka kana daukan kai ne ai kullum in aka daidaita aka ba cuta ba ruwan shari'a sai a kulla daban kana neman rancen dubu daya eh to ga dubu daya sai a rubuta shi kenan sai ka koma to yanzu ma dai ina neman jallabiya to sai a kula cinikin jallabiya daban ai wani in ba ka kuskura ka fita daga nan za ka je ka jefa kanku ne cikin hadari wani wayo ne da 'yan kasuwa suka kula shi na halattar da ba da bashi da ruwa to sai suka duba suka duba Ina cikin babin hiyar suka duba ya za su yi su kama Allah Allah ya hana ba da bashi da ruwa su kuma za su ba da bashi nan da ruwa ba a faɗa fili sai a yi wannan dubara ta kaga ciniki kai kaga ba matsala nan ku akwai matsala ina fata an gane da za ka je ka shiga kasuwancin na za ka tanda irin wannan abu a cikinsu a matsayin sunan halar suke ce karshen ta ustazu zai maka haka don in ba ustaz ba wanda zai makaka don shi ne ya goge a cuta ya san makwantan shari'an ya san makwantan kaza to sai tsaya ya cuce kai na ce ya taimaka maka ya taimaka maka wannan kasuwancin da kake gani taimako kawai yake dama ya bari ce ka bari eh? na'am eh ɗari biyar ma ya baka sai ya baka naira goma sai ya shiru da kudin kama kama mai dinar kullum kama kama mai dinar ya shiru kyale ka amma dan tabbas za a biya ɗan rage wani abu ba kamar yadda ya yi yake sai ba da ka kawo kawai sai rage na rage ba da maka kai wa wani eh, to menene yake da suna jarra manfa'atan ya ya shiga na farkon can kenan ko ya shiga na farkon can to wannan dai hanyoyi ne da yadda mutum zai tsarkake dukiyarsa ya tsarkake kaza ɗansa ga sunan buhuru ne la sahila lahu illa a bi su guda guda guda guda a hankali wa kadhalika hmm. to abun kama kifin sai sai a eh, shi ma sallafin ne jarra manfa'atan sallafin ne jarra manfa'atan da koda ya ba karancen koman ka a sa ranar da zai za ka biya shi kawai ka je ka kamo kifi ka sayar da shi inda kake so dole su zama kaga wanda isa yamma ba dole shine sharɗin da za a cire kenan rance daban a kulla shi daban amma ba sharɗi ne ka sai da in kamo kifi da kama ne rancen igiya shi ya zan kai sai da wani kifi rance ko kyauta ne ma rance ne shi ne dai aka ce wannan shi ma ɗan uwan shi ne yana ciki wa kazalika ma qarana salafa haka abin da ya kama da rance zai shigo ciki tun da shi ma tun da kalmomi ne na shari'a sukan zama kalma ɗaya ta taro abu da yawa don man yuridillahu bihi khairan ya faƙewa fitin haka za ka dinga auna abu ka auna wannan wannan shine fiƙihu ko abu da ya kama da rance me kama da rance min ijaratin ko ciniki da haya <laughs> Eh? kusan wancan maganar na ka karnar biyu a ciniki da haya saboda haka na tun da ciniki da haya kai ne ka je za ka abin za ka sayar masa da abin ce to sharaɗi za ka yi hayan kaza sai ba ka hayan abin ɗin au kira'in dan uwan dai ijara ne da haya duk kusan ma'ana su ɗaya hmm. ne me kamar yadda aka yi ciniki da rance to haka na ana haɗa ciniki da haya kaga rance da haya kaga ai rance an san kuɗi za a bayar to in ka tashi hayan abin da za ka haya ai zai inda ya tsada kai tun da zai baka rance hayan rumfa zai shigo ciki hayan gida zai shigo ciki aiki zai shigo ciki zan baka a rance amma ina da wani ɗan aikin biya ka ko kamar misalin wannan da ya can na jefar da magana za ta yi faɗi misalin ga hukumomi da kamfanoni idan suna so su ɗaure kai su jibga ma bashi ko ana nan kana zuwa aiki kana zuwa aiki halittu to ana ji kai ne dai wallah kullum zuhudun ka ya kai zuhudu ka karbi mashin kyauta zai baka shi kenan sai su tsumbula maka kudi a kan mashin din sannan kuma kudin aikin ba gaba ba baya ka zama abdunsu ko su kama maka ɗakin haya ma keken gida ko to za ka fita gidan dole ka biya su tuko kaga dole kai musu aiki na wannan lokacin din kaga jarra manfa'atan salafu ne jarra manfa'atan an ba ka hayan gida to amma fa za a ci gaba da cin gajiyar jikinka ka san haka ake a wannan yanzu zamani yan zamani yanzu da za ka iske ana dan kara maka wani dan mukami kankanin baka mai dankali sai su yanka ka sai to yanzu ka ga irin matsayinku an ya kamata a samu mota ko a je a kankari a dawo a kankari a dinga kwasan iyali inda ake so ya kaga malam da A ai ka karba to kudin ka ne karshen da daga nan sai kuma a ci gaba da bautar da kai a sama motar tsada ninki ka kasance riba tana kan wannan rancen sannan suna cin jikinka amma baka ci bashi ba aka yi dubu-dubu, ka ce a ƙara albashi suka ce ba za a ƙara ba ka ce to na ba aiki ko ka wancan ka ce na ba aka ce to ba to ba kuɗin mu eh? dole ka haƙura ka ci gaba da bautar a haka kafin ka gama an ba sa ba su zake ka su zake rakito maka kaza su zake rakito sun iyakantar da arzikinka amma baka ci bashin su ba kana iya watsa musu da aiki kaje inda kake so kaje ka kama aiki eh? aikin to <laughs> kaga sai da ka to kaga jarra manfa'atan salafu ne jarraban fatan Sharif ba yahudi ne sai kwance-kwance to kai da matsayin ka ban da ba don sokancin ka ba yanzu ga kuɗi me ake da su kuɗin banza kuɗin kamfanin na ba ne da ce hmm, kai ɗan ƙauye ne ke aje a haka ko yanzu kana zaune a gidan ku na na gargajiya ce ya fi daɗi na fi son zauna kusa da babana a ta haka ga wanda suka fi kamba ba su kai ka mukami ba sun karɗi kana sanin ce dun naji da gode a ƙara kuɗi to shi ɗin ne ya tafi inda za a baka a daidai ɗin kuɗin in dai galiban sa za ka tarda jarra manfa'atan sa ne za a iya kulle ka nan ko kana tunanin wani ba dama ka yi wasalafu to abubuwa da suna ƙara fitowa eh mas'aloli ne na mu'amaloli na musuluncin nan tunda addinu al-mu'amala wasalafu ja'izu fi kulli shay'in illa fil jawari wa kadhalika turabul fiddati domin waccan maganan da aka yi a baya tana nema mata nuna kamar rancen ba kyau a a sai istidirakin kan ma kai wannan tunanin rance halal ne fi kulli shay'in a komai Allahumma illa fil jawari ku yangi ne dai ba a rancen baiwa wa kadhalika turabul fidda haka kasan makera na farfaru domin ba a san abin da za a samu a ciki ba ai bai da kaidi duk abin da akwai gururi a ciki kaga ba za a amfani da shi ba eh. ƙasan inda aka yi kiran zinari ai gutsatsare suna fadawa a ƙasa to akan tattara ƙasan sai a yi amfani da ita to ba a sai da ita haka ba a ba da rancanta don ba san adadin abin da za a samu ba eh. Eh? Eh. shi ma nafsu shi tunda ba a san abin da aka saya ba dan bai'ul juzafi zai shigo cikin bai'ul juzafi amma rancensa to ba zai abin nan ba ba zai halatta ba ya shiga ana iya cewa mutum ya kalli kasan ya saya in ya san kan kasan wannan bai'ul juzafi ne to wannan matsala ta karkare wajen guda uku alwadi atufi daini ragewa a bashi don a rage masa bashi wana ta juzul wadi'atu a ad-daini ala bai halatta a rage mutum a bashi da sharaɗin za a gaggauto shi a ce sai baɗi za ka biya dubu goma sha biyar ne sai a ce maka to kawo dubu goma a wannan watan ka kawo mana su tun da nawa ya rage bari wata biyu ya rage ko zulhajji sai wa sai aishi wata ɗaya ne ma sai an haɗa da zulka'ada kaga baɗi sai a ce tun na zan yi hidiman sallah da su ban dubu goma na rage maka wancan kawo masu yanzu aka ce wannan bai halatta wata ajiyar kenan walatta akhiru bihi ala ziyada ko a jinkirtar da bashin akan za a yi ƙari a ciki yanzu za ka biya kafin sallah amma in an bashi sai sabuwar shekara ta musulunci za a ƙara maka dubu ɗaya zama sha shidda wannan bai halatta ba hmm? eh, a shi ne an bashi an yafe masa to amma akwai na intakurawa saboda haka na kace bai halatta ba hmm? ban ji ba? eh wanne a rage mai mutum shi ne ake ce maka kamar misalin a ce za'a wata ajal. shi ne mutum a ce ana bin ka kuɗi ba za ka biya ba sai sabuwar shekara sai a muharram to shi kenan mai kuɗi sai zo ya ce ya rage maka dubu biyar a yanzu kawo dubu goma kafin sallah aka ce bai halatta ba tun da ka ga haka akwai nau'in takurawa don idan ka ci bashi kakan auna ga abin da za ka sayar lokaci kaza za a yi kaza ka ta kaza za ka samu kuɗin ka na a wancan lokacin ka ga wannan akwai nau'in takura maka Walatta a ta'khiru bihi ala ziyadati fihi shine wala ta'jilu ardin ala ziyadati fihi ka kana min bai'in hakanan ta'ajilu ardin la cutu gaggauto da kaddara bai halatta ala ziyada akan mutum zai yi kare fihi idan kana min bai na ciniki ne gaggauto da kaddara aka je ka kawo kayan da na ce ka kawo zan yi maka ƙari a sai sabon shekara zan kawo maka kuma sai sabon shekara ta yi to amma a ce to zan kara maka tunda ya samu wata wani bukata kawo min dabbobi na kafin sallah babba ni zan kara maka kudin da na baka maimakon kawo min su a sabuwar shekara bai halatta dai shi ma akwai matsa mai kaya hmm. eh? Eh. to ai ba magana ragewa shi to ai ya fita daga wannan babin wannan ba ya same shi ne a haka wancan babin a biya ka biya abu ainihin a rage maka ko a yi maka kasa kaga wannan daban amma wannan aglabiya mutum haka kawai da kudinka a aljihu zaka je ka ce bashi an kaga mutum ya ci bashi ta ɓace masa musamman musulmi ta inda idan ka karbi kwandala ka mutu ana biyan ka kwandala kana mutuwa ya kafa za yi ka duba fa bashi ba sata ba ba 419 ba mutumin duk da imutu hatta wani ina gaban manzon Allah yana ɗauke da makami yace ya rasu rasulallahi idan na mutu wannan yaƙi za a gafarta min yace eh sai izo ya ce masa sai ya tafi mutum ya ce zo zo zo mai kace ce idan na mutu a wannan yakin ta gaba ba ta baya ba ina neman yaddan Allah za a gafarta mai ce za a gafarta maka sai dai in ana bin gaba shi yanzu nan jibrilu ke gami wannan magana to kaji haka kawai kana da kuɗi ka ce ba shi don dai kaddara ba kullum ko a fikihu ana kaddara abun da zai yiwu ne ina fata gane ba a kaddara abin da ba zai yiwu ba saboda abu ne duka ne sai da yadda ki mutum yadda ki mutum yadda ki mutum ya san abun sannan izo ya magana ko rubutu mutumin da ya rubutu kafin ya goge da al'amura sai ya yi nadama sai dai dan baiwa su kunadir ne cikinsu wala ba'asa bi ta'jilihi ba laifi من ගගගොටුවන් දාලි කමින් කරදිින් ඉරජනෙ ඒගගොට යුතුයිබිය ඉදාකානත ان තුෆිස්සප ඉන් කාඩින් رد ومردفي القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اكتلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه wanda ima yadda aksara adadin mafi yawan adadi fil kabdi a rance mutum ne ice ba shi su kasa mutanen abin sun suna magana ya ka dinga ganin ce ka adada ihu mutum ne radda aksara adadin filkardi sama da yadda iranta a majalisar rancin shi mai matsayinsa ya ranci dubu sha biyar ya zo ya ba su dubu goma sha shidda fakadik tulifa fi dalika an yi saɓanin wannan dubu ɗayan nan idan lam kun fi shardun in ba sharaɗi wala wa'aidun wa'ayin ba alkawali wala adatun babu al'ada kawai ra'in kansa ya sa kansa fa'ajazahu ashar ashar ita ya halatta a karba wa karihahu ibn al-qasim wallam yujizhu to wannan magana ta kwanta ta'ajilul qardi al-mu'ajjal gaggauto da rance da aka masa ajali mutum da ya yi rance aka ce zai biya baɗi sai ya ga zai biya yanzu to ai dama shi ne mai bukata wala ya ju wa man alaihi da na nanirun au da rahimu min bai'in au karadin mu'ajjalin falahu an lahu qabla ajalihi maganaka وكذلك له أن يعجل الأرود min bai قرض لا من بيع ومن عليه دنانير mutumin duk da ake bin sa kuɗi zinariya ne ko azurfa ko kuma dai dukkan kuɗi ne ma wannan kuɗi na ciniki ne na ciniki ko na rance mu'ajjalin wanda an masa ajali falahu an yi ajilahu ya samu ya gaggauto da biyan shi kabbala ajalihi wa kadhalika lahu an yi ajilal oroda ya samu ya gaggauto da kaddara wata ama da abinci min kardin la min bai'in banda oroda abinci na ciniki ina fata an gane a wuri ɗaya akwai abu da yawa idan zinariya ne ko azurfa ko na rance ya samu ya biya su duk yayin da ya ga dama amma idan abinci ne ko kaddara na rance shi ma zai iya gaggauto da shi amma banda kaddara da abinci na sayarwa shi wannan sai lokacin da aka yayi kuma an yi la'akari da abubuwa da dama a cikin nan ya ewa ka gan sayo kaya kai baka da bukatan kaya kafin ka sai kaya odan ka shirya ga inda za a zuba ma kaya ga kaza ga kaza haka kawai kana zana ce maka ga kaya na za ka sa shi kaga akwai nau'in ainihin abun nan sai dai ban sani ba kamar yadda kan ceto da sul aqdiyatu ko bi kadari ma yahdisu nasu min al jara'imi tunda yanzu in kudin ka suka fita sai kaga kaya haka waye gari ga kaya rigi rigi kana gudun kada kai asara wannan kaya a zan ba ka shi yayin da kake nema ba to Allah kana iya amma dai a galabiya za ka ba mutum odan kaya na ciniki akwai lokacin da ka da kayan nan zai zo kaga misali ka sai masara yanzu ka ce da kaka za ka bani masara ya ɗauko masara yanzu ya kawo maka danya <laughs> eh? ya ce to kaga dai rance ne ga masara ta kasance ta yi ka don aka baka masara yanzu danya an haɗa ka da kayan ƙari amma in aka ce maka bayan irin babbar sallar dinnan ruwa ya ɗauki ko buhu nawa ya zube maka ba sai ka shanya ba za ta bushe to dai wasu abubuwa masu kama da haka amma dai a takaice nan wurin yana da sarge-sarge in dai kuɗi ne ta wannan za a gaggauto da su in dai abinci ne na rance za a yi gaggato da shi amma abinci na sayarwa ko ainihin kaya na sayarwa wani lokacin sa yi magana ta gari bai ulgarari cinikin garar garar mai garar mara na fasar garar eh? abinda babu tabbasa kansa kaga a musulunci inda mutum ya karanta tattalin arziki na musulunci zai wahala ya maka fuwan zai wahala a yi maka damfara hausa zamani ne ake ce masa fuwan in ku kaga an maka damfara to sakacin ka ne kila an maka da ba za a kara ba don da dama karatu wallai sauƙaƙe ya ta ɓace ake gane shi sai ran da ka shiga ka fita da kyar <laughs> gobe aka zo da wannan abin kana ganin baki-baki shi ka ce wala ya juzu bai samarin a wahabbin lam badu salahuhu sai da 'ya'yan itatuwa ko ƙwayoyi da ƙwarinsu bai bayyana ba bai halatta in kaso ka tafi da shi a jere bai halatta sai da 'ya'yan itatuwa ko ƙwayoyi wanda ƙwarinsa bai bayyana ba wai juzu bai uhu idan bada salahu ba a amma ya halatta sai da shi juzaf in waninsa ya fara ƙwari wa inna halatta min na nakhili kathiratin ko da dibinuwa ce daga cikin dibinai da yawa kaga wannan ba dama a yi mutum yaudara wala ya juzu bai'u ma fil anhari wal biraki min alhitani wala bai'u aljanini fi batni ummihi wala bai'u ma fi butuni sa'iri alhayawanati wala bai'u nitaji ma tuntiju naqa wala bai'u ma fi zuhuri alibili wala bai'u alabiki wal ba'iri sharidi to kaga nan me isa aka hana wa'annan wa'annan ce saboda ba su da tabbas duk abin da ba a da tabbas kubutansa wannan ciniki bai halatta ba duk gaskiyar mutum ka kyale shi nan da ku dawo kuna karaya da mutum in ji bahaushe wanda ba ba a ce kai kenan ba ka da yadda da mutane a je a haka ko da dai mu je mu durkusa muna shari'a da kai to wanda zagin da zaka min ban yadda da mutane a ta yi haka sai yadda abin da ke cikin rafi bai halatta ai wannan an koma wurin ku suleiman hmm? masu kifi a ce maka ga rafi ga ana ganin wannan ya leko ya koma wannan ya leko ya koma a ce Allah sai zo saya hmm, dama ta yana ganin cinsa cin mushe-mushe ne haka dai eh, a ce maka ya zo saya wannan ya leko ka gan shi da kwajejin kai ana aidu kifaye ne la'alla kwadi ne eh, ko ma ƙarshen ta kana ganin kawana ce kaga wata talwata can ƙarshen ta kunkuru ne bayan kunkurun ka gani kana tsamman kanta rawa ne don sun yi kama da juna wannan bai halatta bai umar fil anhar a kamo shi tukuna ka ga tarwaɗan walbira ki haka tafkuna min alhita ne kai mutane na sun ci gaba kusan shekara dubu da ta wuce sun iya kiwon kifi kenan eh eh ban ji ba Eh. Ai ba a sai tunda dai kaga ai gaibi ne. Bira ko kenan. Za ka ganta sharbe bai tarwada ce an kama ta kan kan ne kawai. Eh shi ne ma ake magana sai dai in tududdufe ya saya. amma kiri ba an ɗauko ma dinga mah shi ba a kilo kilo. Ha? ba na ji bai amma fi ko wannan katon katon da ake zuwa da shi ai nauyi nauyi ne ko ba ana sai da shi ne haka an ba an zuba an zuba ya cika an daka sai a ɗinki a aji a ɗauko wancan a zuba a daka a mai abin nan au au ne walbiraki min alhita ne nan abin da ke zuwa wato musulunci ya daɗe da iya neman kuɗi da kifi yanzu kuma sai kwanan can kiwon kifin ya zo kuma a galabiya ma in an ce maka ga masu kiwon kifin da bincike za ka yi na kwakwaf sai ka tanda ainihin duk aljifan bayan ne masu manya-manyan kiwon kifi eh, na gani dai wani kawai can wanda ka musu kiwon kifin gari muni babban gaba kaɗa mu kuma ma abincin kifin in an bibiya inda ake sayo shi sai ka ji masu abincin kifin ga su can da hakan take wala bai uljani ne haka kenan ashe musulunci ba abin da bai da shi illa mu ne dai muka kasance haka haka sayar da ɗan ciki fi baɗani ummihi a cikin maman shi bai halatta kaga irin wata baiwa ta baka sha'awa ta burge ka gaje to kai kana son zaka sai cikin da ke ta. wala bai ma fi butu butuni sa'il hayawanati haka sayar da abin da ke sauran cikunan dabbobi wala bai'u nitaji ma tuntiju annaka ba a sayan bai halatta sayan dan da abin da tabuwa za ta haifa ya lamarin ma yake jika kenan taguwa na da ciki sai ka ce to ka sai jikan jikan wannan taguwan wanda ba a nan ba wannan taguwa a ɗauka za ta haifi mace matar ta aihu to ɗan ka saya hadhihi guru wala bai ma fi zuhuril ibili haka sai da abin da ke bayan raƙuma abin da ke bayan raƙuma na ainihin bayansu na maniyinsu mutum yana da raƙuma wancan na da gabjijiyar raƙumi ike to nawa za ka sayar min ina so ya zo ya abin nan da taguwata don in samu iri bai halatta wala bai ul'abiki haka sayar da gudajen bawa kamar fataccen keke wal ba'iru sharidi da raƙumin da ishi daji wa'annan duka al gururi guru sai ini. cusa wani ciki a cikin al guru wa nuhiya an kilabi wa tulifa fi bayi ima udhina fi ittikhadhihi minha wa amma man qatalahu fa alayhi qimatu to dai an hana sayar da karnuka wajen sayar da karen da aka yi izinin a mallake shi karen farauta karen kiyo karen gadin gona minha wa amma man katalahu amma wanda ya kashe shi fa alaihi qimatuhu an yi ittifaki zai biya kimansa eh wala ya ji zubai ulla bil hayawa ne min jinsu hi wala bai a ta nufi bai a ce an yi shtariya sil'atan in ma bai hamsatin na kadar a wa ila ajali kadar zimatu bi adi zamanai ne canza nama da dabba mai rai jinsin ta bai halarta. mutum je ya sami mahauci ya kai masa dabba shi kuma ya ɗauko nama ya bashi amma yi mustanci da wannan bai halatta ko da za a ce shi nama zai zaba an san kilon dabba ko ka ta tsaye kaga wannan bai musabana ne ne wannan bai'ul abin nan garar ne akwai gururi ciki na'am eh sosai kuwa wai in an yi kaka ai ba san adadin naman ba yanzu ba akwai masu yanka masu sana'an sayar da nama ba masu dafawa to kaga ne ko komai zai yi saboda domin kaga ai wannan ba a san adadinsa ba wannan bai halatta eh. Eh, shi ma haka tun da ka gani ainihin dama a ce sayar da ita yi a yi cinikinta dubu kaza to rike kudin kudin na nama kaza a kaga ce nake ne daban daban amma musa ne naman da wannan take a dauki naman a ba mutum abu buɗe wala bai a ta nufi bai a ce haka bai halattar ciniki biyu a ɗaya a lokaci da ƙudure ɗaya وذلك sil يشتري سلعة hamsatin na نقدا ga kaya nan in ma dai dubu biyar kuɗi hannu au asharatin ila ajali to akan haka za a sartar da cinikin ba a zaɓi ɗaya ba inda zai zaɓi guda ɗaya da shi kenan kadala zimatu a ahadi samanai ne a ƙulla cinikin lalle ije kawo ɗayan kuɗi guda wannan bai halatta ai ba kai ba kai an zarta ai ba zaɓi zai in zaɓi ne da dama dama ai an zartar masa da guda ɗaya je dai kawai yanzu ya kawo ɗayan kuɗi biyu in ma dubu biyar yanzu nan nan da ta shi wa in ma sai dubu goma na sai ƙarshen mota sai bari a ƙulla cinikin a haka ba tare da alin da ciniki ɗaya ba ciniki aka ce ya ba ci kawai da canza shaida wannan magana ta kwanta bai ulgarari kuma tabbas mun ga ruɗun a ciki duk wani ciniki da zai zama akwai rudu zai shigo karkashin wannan bai ulmuzabanati kaga kawai wannan yarjejeniya da rudami za ta shigo haka ai yasa za ka iske lauyoyin za su sharri sai su ce maka idan bai tabbata ba za ka biya sa hannu shi kenan. bai'ul muzabana cinikin muzabana mina zuhun kowa zai tafi a ganin an cuce shi mai abun wa yana ga an cuce shi mai sai yana ganin an cuce shi shine muzabana daga rashin tabbatuwa a wuri guda da kowa yana ganin an masa wayo wala ya juzu bai utamri bin rotabi bai halatta musanya busasshen dibino da ɗanyen dibino ai kaga akwai musabana tunda wani in ya bushe zai rabu shi ɗanyen nan wala zabibu bil inabi haka zabibi kwara ɗanya busasshen ba a canza shi da inabi ɗanye la mutafadilan ba a yi da fifiko don a taho yawan kenan wala mitlan bi mitlin kuma bai halatta a yi daidai da daidai wala ratabin biya bisin ba a canza buɗanye da busashe min jinsihi wake ɗanye da busashe kan ragu ba a sani ba to a taba haka eh? yana raguwa to akwai musabana min sa'ir timar wa وهو مما نهي عنه na daga cikin abin da aka hana minal muzabanati wala yuba'u juzafun bimakilin min min sinfihi ba a sayar da juzaf tari da aunanne daga jinsinsa ai ko naman can da akuyan can kaga juzaf ne abi makili nama zai iya san adadin shi amma dabba ba san adadin ba hmm. ai ba an yi da na an dai haka da ne mai hanyar da za ka halatta haram ɗin shi ne sai dai a sai da shi da kuɗi kamar da na gaya maka dabba za ta auna tsaye a da kilo tana da rai ai ba ta tana fitir-fitir tana wane ne ya za a gani ba a haka sai an yanka ta tukuna sannan za a ɗora ta a gano lalle nauyinta ta yi ba uju zafin bi makele min sinfi wato a sayar da mudu na masara da masara dunkule-dunkule mudanni a musanya su da haka wala juzafun bi juzafin min sinfihi ba a sayar da tari da tari rahoniya da rahoniya rahoniya ba tana tsakan kamar buhu da rabi ko buhu biyu haka ko eh in an zuba to ga rahoniya da rahoniya ya canje su to ai kaji nan kuma sai kaje makarantar hausa ka bari za a za a je bude makarantar hausawa akwai da hausa ila an ya tabayyana alfadlu bainahuma sai in bambanci ya bayyana tsakaninsu wanda ya halatta a ko in kana ma ya juzu tafadulu fil jinsil wahidi minhu yana daga cikin abin da ke halatta a ko a jinsi daya muzabana kenan wani za a nemi muzaban nan ya za a samu ta ne da hausa karatu an gane shi amma haƙiƙa ne wannan tari ne ko wancan kuma mudadde ne a musanya su da ganganci <laughs> eh? kwaru ƙwaro wannan ba hausa ne ba mai ƙwaruwa eh, ah? ha? Hmm. jawa hausa ne ya wayo ya yi fasaha wannan zai wannan wayo eh? to gashi amma dai hausa ba sa faɗa mu bar wannan mu wanda muka zani mun dai gane shi bai ushe ibi sai da abun da bai nan abun baya nan a yi cinikinsa shi kuma yaya wala ba asa bi bai ishe ilga'ibi ala sifa wala yunkadu fihi bi sharɗin illa an ya ƙaru ba makanahu au yakuna mimma umanu tadayyuruhu min darin aw ardin aw shajarin na naqad fihi ba laifi bi bai ishe sai yadda bu bai bainan ala sifati akan sifarsa sai dai nan ike cewa a can nahawu Allah yun qadafihi bishar ba za a biya kuɗi ba wa inna mamtana a asharti an bishar eh, eh, Allah yun qadafihi Bisharfi. Eh? eh wanne daidai gidan kai daga na shida ko gaskiya ne gaskiya ne zakarunahu shuruɗan Sita. baiwa na sifa ba yana da sharuɗa shidda gaskiya ne na ɗaya an yaƙa ala sifa wai me za a saya na ya bayana littafi ka littafi ya gida ko wata saniya ta harisu yau bayana sai da shanunsa <laughs> eh? mota ya shigo baiwa ala sifa a ce mota ta ganin mota wa zahir a yar ta wasu laji a wasu laji na da mota wasu laji mai da mota sai wata kanar to ai tana kusa da wadda ba ta nan za can wata wa duniya wannan koya santa to ala ayyati halin an ka ala sifa ai ciniki akan siffan abu li'annahu law bi'a duna sifati in ba a sai da shi da siffa ba wala taqaddamu ru'ya ba wani gani na baya fa'idahu la yajuzu kan gina ashe mota an ganta banda mota sai dai mota wani can ita dai wacce da ke sa sai dan tasha saboda ka nan mota wani ne can bayanan to ai zuffata motar shi kiran japan ko an hau sau ɗari tun da hawan ba ana girga ma eh to dubu ɗari sannan sannan a fata ta yi tafiyan kilomita dubu ɗari ta yi wane ne ta yi wane ne ta yi wane ne a ƙididdiga ka gabai wa alasifa amma saniya ma za ya siffata ta ya shekara kaza kai akwai gurbi a fili zai shigo ciki ina gari kaza gra ne akan kwana awon hukuma mai kama ina kallon fiskan titi yana waye yana waye amma fa wani filin sai a gama siffata an kaje sai ka gaba yi maka ba na biyu to dai mun samu wannan ku a siffata shi sharadi na biyu an ya siffahu ghairul ba'i amma wa mai siffata shi ba mai sai da ba la'annal ba'i'a la yuthaqqu bi wasfihi mai sai dawa ai ba za a aminta da siffatawansa ba ka yanzu wani sulaiman da tashi siffata maka makin ɗinsa sai ka sai da sai ka tsoro sai ka ce to ai wannan bashin da ka ice ko sabo ne ce o ba sabo ne ba amma fadai ne suke da sabo aji abu tsoho daidai da sabo a yi irin kiran da ne eh? ya sai da samu ne siffata dillalin ya iya siffatawa hmm? eh Eh. eh to gaskiya ne amma gaskiya zai rage gururi dai amma 'yancin ɗana ba za dinga juya ta baka waye gari kamar motar gaske ta yi wani sululu haka gajiya har asa kuma maka karanta kaɗan ji kai gani da ido amma dai gaskiya bai wa sifa wannan zai yi taimaka kwarai a nuno ta intanet duka wannan nau'in siffatawa ne idan id kada ya da ziyadatu fi siffati mai kayan haya ne daga kayan shi liyon fi kasir ataku sharaɗi na uku bai wa ala sifa an ya kuna mustari mimman ya arafu ma sifa lahu mimman ya arafu shi mai sayan kansa lalle ya zama yana sanin abin da ake siffata masa akwai wani wanda bai san siffa ba duk dai da muna azabtuwa kan karatu wanda yake an kulle shi mu iya kayan mu san shi wata rana za a yake da shi na hudu Allah ya kona mabi'u ba'idan jiddan kada kayan zama nesa kwarai na biyar Allah ya kona qariban tumkin ru'yatuhu bighairi mashaqqa bai wa Allah sifa inda abu kusa ike za a zagaya a ganshi to ya fita na shida Allah kada fihi bi shartin kada a ba da kuɗi cikinsa da sharbi wa inna mamtana a ma'ashar domin an ce in an ce dole sai ya bada kuɗi an hana li annahu yajuzu an yusliman mubi ya halatta mutum ya odan abun sai dawa fa yakunu zalika thamana wa Allah yusallama fa yakunu salama salafan kada a yi zama salami to a takaice wannan su ne sharuɗa guda shidda gaskiya fa'ida ku ta ba da fa'ida akan ciniki akan siffa ko da wannan ciniki na zamani zai taimaki mutum mutum ya ba zai sai abin da zai ki ba wala ba sa bi bai ishe ilga ibi ko ala sifa bi tilka al madhkura fil hashiya wala yunqadu fihi bi shartin ba a ba da kuɗi cikinsa da sharɗi illa ma za illa an an illa an ya karuba makanaku sai dai wurin kusa kusa ne aw yakuna mimman yu'manu taghayyuruhu ko wanda aka tabbatar da bai canzawa min dari au ardin au shajarin fa yajuzu naqadu fihi wannan ta kwanta haka al'udatu fi raqiqi garanti kuyangi wal'udatu ja'izatun kama marra fi keke. إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعودة السنة من الجنون والجذام والبرص تسمعوا garanti dai أبا ba mutum garanti حالتا halatta a bayi idan mai zan je in gani tunda akwai ciwukan da akan iya gane su akwai na kasar da ake iya gane ta au kana jariyatan bil baladi ko wannan garanti ya gudana a kasan fa'udatu thalasi akwai garanti na kwana uku addamanu fiha asara a ciki in bawon ya mutu min bai min kulli shay' wa uhdatu sana na shekara kuwa akwai garantin shekara wannan minal jununi wanda yake da masu in yi shekara to da alama masu nan ya kawo tunda aka samu fusulul arba'a abun bai tashi ba to alama ya warke wal mu haka kuturta wal to wannan an wato karhanci hanci hukumus salami bai ɗauka za mu ta ya toshe wannan oda wanda ke ɗanye ne daga cikin hanyoyin neman kuɗi a musulunci hanyoyin da ake magance talauci Yeah. استعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا